Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon T da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International a kan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun wayi gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da gyaran madatsar ruwa ta alu da ke jihar Borno bayan fashewar da ta yi a damunar bara. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta rufe ofishinta na yankin kudancin Afirka sakamakon karancin kudaden gudanarwa. Hakanan za ku ji cewa a yau ne kasashen Mexico da Canada za su fara biyan sabon harajin kayayyakin su da suke shigarwa Amurka. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. gwamnatin najeriya ta kaddamar da fara aikin sake gina madatsar ruwa ta allu a wani mataki na kaucewa barazanar sake samun fashewar madatsar wadda sakamakon ruptawarta aka samu mummunan ambaliyar ruwa a birnin maiduguri da kewaye a ranar 10 ga watan satumba bara Bilyamin Yusuf na ɗauke da ƙarin bayani daga Maiduguri. Tun lokacin da aka samu iftilayin ambaliyar ruwa ya yi mummunan barna a Maiduguri da kewaye gwamnatin tarayyar Najeriya ta sha alwashin yin gyara a madatsar ruwa ta Alau da nufin magance matsalar da inganta hanyoyin amfani da shi. bisa wannan ne gwamnatin ta ware naira biliyan tamanin don aikin gyara wadda aka fara shi a ƙarshen makon da ya gabata Profesa Joseph Talim Usef shine ministan kula da albarkatun ruwa da tsaftar muhalli ta Najeriya. The reconstruction and upgrades of Allow Dam. Aikin sake gina madatsar ruwa ta Alau yana nufin inganta samun ruwan sha mai tsafta, faɗaɗa ban ruwa domin noman rani gami da magance ambaliyar ruwa da kuma yiwuwar samar da wutar lantarki ta hanyar ruwa don inganta tattalin arzikin ƙasa. Gwamnan jihar Borno Profesa Babagana Umar zulum ya yaba matakin gwamnatin tarayya wadda ya ce zai taimaka wajen farfaɗo da harkokin rayuwa na al'umma. Ina so na tabbatar wa minista da gwamnatin tarayya cewa in Allah ya yarda gwamnatin jihar Borno karkashin jagoranci na za mu ba da dukkanin goyon baya da tallafi da ake bukata domin cimma burin da ake da shi na wannan aiki. Al'ummar da suke zaune a wannan ƙauye na Alu sun bayyana jin daɗin su da wannan aikin da gwamnatin tarayya ke. Kola da mun gode gwamnati mun ja da alaurin mun gode mun sa wahala sosai. Za a gudanar da sake gina madatsar ruwa ne a matakai biyu cikin watanni 24. Mataki na farko daga Maris 2025 zuwa Satumba 2025 zai mai da hankali kan rage haɗarin ambaliyar ruwa. Mataki na biyu biyu daga Oktoba 2025 zuwa Maris 2027 zai hada da tsabtace ƙasa da ƙarfafa tsarin don ɗorewar dogon lokaci. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. rahotanni na nuna cewar wasu 'yan bindiga da ake zargin mayakan boko haram ne sun sace shugaban tsankai koyon aikin injiniya ta jami'ar sojoji da ke garin biyu na jihar borno tare da karin wasu mutane a kusa da ƙauyen kamuya da ke kan hanyar na maturu zuwa biyu wasu daga cikin jami'an jami'ar sun tabbatarwa manema labarai faruwar lamarin sai dai sun ce ba su da ikon yin magana a kai daya daga cikin majiyoyin ta ce shehin malamin na kan hanyarsa ne ta dawowa daga maiduguri lokacin da ya ziyarci iyalinsa a lokacin faruwar lamarin Ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta yi barazanar garzayawa kotu akan matakin jihohin Kano da Bauchi da Katsina da kuma Kebbi na baiwa ɗalibayin firamare da sakandare hutun makonni biyar sabida azumin watan Ramadan a cewar kan hutun zai tauye haƙƙin ɗalibai da ba musulmi ba a jihohin baya ga haifar da tsaiko a zangon karatu tuni dai ƙungiyar ɗalibai ta najeriya um, wato ta najeriya ta goyi bayan kan cikin wata sanarwa da ta fitar lamarin da ya baiwa tsohon mataimakin shugabanta na shiya comrade jamilu aliyu caranci nuna damuwa akan al'amarin a ce da yau a wayi gari duk ɗumbin matsalolin da ke a najeriya a rasa abun da za a karkata hankali kan shi wai sai wasu jihohi dan majalisunsu na dokoki sun yi doka wadda ta yi daidai da addinin su da kabilar su kuma da kundin tsarin mulkin Najeriya a ce shine ya zama abin cece kuce a kasar nan wannan hutun da aka bada ba wanda ya ce sai an bada shi a Enugu ba wanda ya ce sai an bada shi a Kalaba ba wanda ya ce sai an bada shi a Port Harcourt kai ko Benue babu wanda ya ce sai an bada wannan hutun kungiyar ɗalibai ta ƙasa har suna ba da ultimatum ga gwamnoni cewa 72 hours idan ba su ba za su yi tosi zanga-zanga. jiya ko shekaran jiya aka kowar ɗalibai daga federal university dutsen ba ina ɗaliban da aka ɗauke na former Federal University of Agriculture Makodi ina ɗaliban mu na secondary school da primary school da bandit ke korawa su tafi da su ina makarantu da aka rurrufe wa'anda ba a iya zuwa a makarantun na yau makarantun na an bar koyo an bar suwa duk waɗannan abubuwan ba su sanan su yi magana akan su ba sai wannan ne za su yi magana akan shi wannan abun kunya ne kuma wannan abun cin mutunci ne kwamar jamilu aliyu caranci kenan shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya gana da takwaransa na saliyo julius mata biyu a fadarsa da ke abuja inda suka gudanar da ganawar tasu a sirrance najeriya da saliyo wato dukkaninsu kasashe ne mambobin kungiyar ecowas waɗanda suka haɗa kai don tsare-tsaren yadda za su shafi samar da zaman lafiya da ci gaban yankin. Gwamnatin jamhuriyar Nijar ta bayyana aniyarta ta sanya ido kan yadda ake amfani da shafukan sada zumunta a faɗin ƙasar musamman akan masu buɗe dandalin wato dandali na hulɗa da juna wato group a manhajar whatsapp da facebook da kuma sauransu ministan sadarwar ƙasar sidi muhammad wanda ya bayyana hakan a wata ganawa da kafar talabijin ɗin ƙasar a makon da ya gabata ya ce a nan gaba kaɗan duk wani dandali na da wato da ke da mambobi kusan ya zarce hamsin dole ne sai an yi masa rajista yana mai cewa wannan adadi ya kai munzalin da wato ya kai munzali na kungiya kan haka muka tuntuɓi suleiman bura ƙwararren ɗan jarida kuma wato jami'in sadarwa a jamhuriyar Nijar. Kenan ina ga a yanzu tattauna ce ba a ɗauki ba doka bisa kan abin da ya shahi gyara ko ko tahiyar harkokin wazaukin amma ina muku tuni da cewa ita Nijar dama tana da doka wanda aka eh, ɗauka a 2019 da ake cewa loi portant repression de la kuma akwai eh, shari'a inda take aikinta to ina tunani a wani lokaci hal eh, procurator na ƙasa ya ma huddo wata sanarwa inda ya ja hankalin wanda suke jagorancin gurbi-gurbi na wazab na cewa su tuna suna da alhaki su tuna eh, doka tana iya hawa kansu bisa kan abin da yake faruwa a cikin gonakin su kenan shi yasa mu kullum kiran da muke wa masu tahiyya tahiyya da group shine na cewa ya kamata a ce kowane group an mushi ka'ida kowane mamba ya samu ya santa kuma ya bita wannan ka'idar kuma kowane mutum ya sa hallo ƙasar shi a gaba ya sa kwanciyar hankali ya sa zaman lahiya suleiman burak kwarai ɗan jarida a jamhuriyar nijar kenan To labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da rufe ofishinta na yankin kudancin Afirka saboda rashin kudaden gudanarwa wanda ka iya zama barazana ga ci gaba da gudanar da ayyukan jin kai tun bayan da shugaban Amurka ya fara aiwatar da manufofinsa da suka shafi zabtare kudaden da ƙasar ke fitarwa na tallafi a faɗin duniya. ayyukan jin kai suka shiga wani hali ko da yake hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp bata bayyana irin girman matsalar da take fuskanta ba. Shirin shugaban Amurka Donald Trump na tsaurara harajin kashi 25 kan kasashen Mexico da kanada zai fara aiki a yau talata yayin da wannan mataki ya shafi ita ma kasar China da gwamnatinsa ta sanya mata ƙarin kaso goma na haraji da za ta rinka shigar da kayayyaki cikin kasar shamsiya haruna na ɗauke da ci gaban labarin shugaban wanda ya wallafa abin da ya kira tunatarwa a shafinsa na x ya ce ana shigar da miyagun kwayoyi musamman masu dauke da sinadarin fentanyl zuwa amurka ta haramtacciyar hanya don haka tsaurara haraji kan kasashen da suka gaza daukar mataki zai taimaka wajen dakile matsalar matakin mr trump ya jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani yayin da 'yan kasuwa ke fargabar hauhawar farashin kaya inda masu kera motoci da sauran kamfanonin cikin gida ake musu hasashen fadawa cikin yanayi maras daɗi kashi 25 na harajin da aka kakaba wa Canada da Mexico kadai. Masana sun yi hasashen zai samar wa Amurka dala biliyan 120 zuwa 225 a kowace shekara, inda kaso goma da aka sanya wa China kuma zai samar da dala biliyan 20. To sai dai wannan tsari masana tattalin arziki suka ce zai haifar da hauhawar farashin kaya abinda ake ganin kalubale ne ga gwamnatin Trump, la'akari da alkawarin da yi wa 'yan kasar a lokacin yakin neman zaɓe, wanda ya ce zai yi gaggawar sako da farashin kaya da suka yi tashin goron zabi a lokacin mulkin Joe Biden. falasɗinawa da ke zaune a yankunan gaza na nuna fargaba kan fuskantar karancin abinci da kuma tashin farashinsa sakamakon dakatar da shigar da kayayyakin agaji da isra'ila ta yi bayan karewar zango na farko na yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma karfe bakwai da minti goma taken labarin wasanni kenan kai tsaye ga azima bashir aminu ta shigo barka da safiya to barka ka dai kamis an kammala jana'izar dan kwallon najeriya da ya rasu can a uganda wato abubakar lawal jana'izar da ta gudana a sokoto mahaifar shi wannan dan wasa mm. kwamishinan wasanni na jihar injiniya mustapha muhammad kofar marke da dan wasan najeriya shehu abdullahi ne suka jagoranci ita wannan jana'iza ta abubakar lawal a yammacin jiya idan masu sauraro na tuna a makon jiya ne dan wasan na Najeriya da ke taka leda a Uganda ya rasa ransa bayan faduwa daga bini mai hawa uku. Ko da yake ana ci gaba da bincike don gano musabbabin sa kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta bukata. Mutuwar Abubakar Lawal ta tayar da hankalin tarin masu ya kwallo a Najeriya inda aka ga kiraye-kirayen bukatar gudanar da bincike daga manyan 'yan wasa ciki har da tsohon kaftin din Super Eagles Ahmad Musa. Bayanai sun ce dan wasan Najeriya Shehu Abdullahi ne ya rako gawar lawal tun daga Uganda zuwa gida hmm. Sokoto sai mu ce Allah ya masa rahama hmm. haka. To ɗan wasan baya na Arsenal Jiran Chamber ya bayyana cewa ko shakka babu kungiyar ta saka iya sauya yadda al'amura ke tafiyar mata a wannan kaka. Matakar ta iya duke PSV Eindhoven a wasannin su na zagayen kungiyoyin 16 karkashin gasar zakarun Turai. Kalaman na ba da ke zuwa gabanin haduwarsu ta yau talata da za su yi tattaki zuwa gidan ita endhoven dan wasan ya ce yana da yakinin cewa arsenal fa za ta farfado daga kamfar kwallayen da take fama da shi arsenal ta game da raunin tarin yan wasa irin su kai harvard da gabriel jesus da za su shafi tsawon kaka ba su murmure ba sai kuma bukayo saka da gabriel martinelli waɗanda su ma yanzu haka suke jinya eh san gaban gaskiya akwai kamfan kwallaye kamar yadda kika faɗa saboda eh. yan wasan ne masu cin kwallayen su ne suke jinyar eh to wannan dalili ya sanya kungiyar ganin koma baya tare da gaza iya zira kwallaye cikin wasanni biyu da ta doka a baya-bayan nan sabanin yadda aka ga ta faru a farkon wannan kaka to wannan ya sanya kungiyar wadda ke matsayin ta biyu a teburin premier samun gibin tazarar maki sha uku tsakaninta da jagora liverpool kasan da suna tafiya kusan kan kan kan eh tazarar da wasu ke ganin abu ne mai matukar wahala Guinness ta iya cike su tare da cika burin ta na lashe ita wannan gasar. Musamman ma yanzu inda aka lura da gasar ta zo karshe Sosai eh. jimba ya ce yanzu fatan su ya karkata ga wasannin gasar zakarin turai ta yadda za su sauya halin da ake ciki. Na sun haƙura ke. <laughs> To dai ina ga za su raba kafa ya zamana in ba a samu premier ba sai su samu zakarin turai. To duk da ka kasar sukar da Arsenal ke sha game game da yadda ta doka wasanni biyu da suka gabata timba wanda ya doka a kungiyar wasanni 36 a wannan kaka ya ce yana da yakinin za su bayar da mamaki a yau to azima in muka dawo kya dora gwamnatin najeriya ta ce shugabannin kananan hukumomin kasar sama da 700 sun gaza wajen gabatar da asusun ajiyar da za a dinga tura musu kudaden su kowane wata babban mai kula da asusun na ƙasa olwatoyin ce ta ce hakan inda ƙananan hukumomi wato inda daga cikin ƙananan hukumomi 774 da ake da su 25 ne kacal suka gabatar da asusunsu domin tattauna wannan batu bashir ibrahim idris ya tuntuɓi honorable sale yahaya taki tsohon shugaban karamar hukumar kazauri a jihar jigawa kuma ga yadda zantawa su ta gudana honorable Saleh yahaya kaji daga cikin ƙananan hukumomi 774 waɗanda suka je suka buɗe irin waɗannan asusu ba su kai 35 ba me za ka ce a kan wannan rishin kai na ƙaranan hukumai shi lalata najeriya shi kawo talauci shi kawo bandatiri shi kawo komi da kuma duk lalacewa da ake ciki a yanzu da yunwa da talauci da bala'i da sace-sace su dukkan rishin ba lokal gamman hakkinta ne ta zauna lafiya domin nan jama'a suke a lokal gamman ɗari bakwai da hamsin da bakwai ita ce ta yi najeriya a nan jama'a suke to amma kuma a cikin jama'ar babu kuɗi babu saturation na kuɗi babu hukuma tunda ne babu hukuma ba zaɓe ake ba kawai yaro za a yi announcing kawai wanda gwamna ke so announcing ne ce yi na caman. so haka shi ma da ya zo abu da bai san darajar mutane ba ba zaɓen shi aka yi bai karo da kowa bai san darajar mutanen ba kamata wajen tarayya ta karya zaɓen na Najeriya gaba ɗaya tunda daman haramtatte ne kawai ɗau zaɓen ta mai da ainihin ita ma ta yi da ake da karfin. Kana maganar ba kuɗi a ƙananan hukumomi an ce ku zo ku karbi kuɗi ku shugabannin ƙananan hukumomi kun ci ku kai akawun ɗin da za a zuba muku kuɗaɗen. to gwamnan ka ya hana ka kai tana tana ce mu dama ba zaɓar ka akai ba annabin sun ya ce ka ta zaɓe kuma ya hana ka ba sai abin da ya yi da kai ba kuma ya ce kada a kai misali an idan a bisa zargi gwamnonin sun hana su kai to saboda haka ba za su kai ba amma da a ce eh, hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi zaben local government ɗari bakwai da da bakwai jama'a suka zaɓi camomin su da wanda suka san za su rike musu amana wannan ciyaman din aka aka rantsar da ina ruwan da gwamna babu ruwan da gwamna zama zai da ake shiri tears of government yana cin ganyen kanshi sad ma na ci fadarar na ci amma yanzu ai yaran su ne ba zaɓe aka yi ba ko ina kana kallo ko zaɓe ba yi ba ba wanda aka bari jam'iyyar ta ga takara kuma haka ake al'ada ce a Najeriya saboda kai yaran suka dora kuma yaran su dole su zama loyal to them kawai shawara zaben nan daman ba gaskiya akai ba kowa ya sani ba doka aka ba ita ma ta karya kawai a ce an rushe gaba daya a dau zaben a kai wa yakubu nahirar inec ya yi zaben gaba ɗaya rana ɗaya ka gani za a turo kuɗin za a samu shugabannin kirki za su rike mutane najeriya za ta samu tsaro za a buɗe kamfaninnika za a yi hada-hada a najeriya kana ganin gwamnoni sun isa su hana shugabannin ƙananan hukumomi gabatar da lambar account da za a tura musu kuɗaɗensu? yo bashir kai da mahaifinka kawai haihuwar ka yi ya ce ka yi ka ce ba za ka yi ba ba saba wa Allah kai ba ai su suka dora su ba sa zargi ba za su bari ba su suka dora su announcing kawai akai fa announcing kawai an hana kotu ya shiga kuma talakawa ma ba su san samu mun talakawa ma ba su mu mun saboda haka su za su hana su kasu kai ko ba za su kai ba wallahi ba za su kai ba kuma ni na ji daɗin wannan gabar da aka zo an nuna kawai shirme ake tsakanin federal government ba karfi gare ta batan ma abin da take ba kawai ya rushe zaɓuɓɓukan ya ɗau zaɓen ya maida wa hukumar zaɓe ta ƙasa ai zaɓen tamomin rana ɗaya ɗari bakwai da ashirin da arba'in da bakwai jama'a su zaɓi camomin su a buga sun san wanda za su zaɓa